shi da wannan kara wanda lauyan kamfanin arik air mr babajide koko da wasu lauyoyi guda uku suka shigar a gaban kotun na lagos na neman kotun ta hana ma'aikatar sufuri ta tarayya da kuma kamfanin ethiopian airlines ci gaba da duk wata tattaunawa da zai kai ga mallakawa kamfanin ethiopian airlines kamfanin na arik air kamfanin na arik air dai na kukan cewa tun bayan da kamfanin najeriya mai kula da kaddarori na gwamnati mai suna amcon ya kwace kamfanin a ranar takwas ga watan Fabrairu na bana. Kamfanin Iron ya shigar da kara domin kalubalantar matakin na gwamnatin tarayya don haka ba su ga dalilin zai sa kuma ana cikin haka sai kwatsam kamfanin Ethiopian Airlines ya ba da sanarwar cewa yana tattaunawa da gwamnatin Najeriya na mallaka masa kamfanin na Arik ba. Har ila yau dai kamfanin na Arik ya buƙaci babba tony jiran ta ƙasa kuma ministan shari'a bai gudanar da bincike a kan kamfanin na Ethiopian Airlines bisa zargin da da ake wa kamfanin na kawo tsaiko a harkokin shari'a a Najeriya. To kuwa wannan mataki zai shafi harkokin jiragen sama musamman tsakanin kamfanin na Arik da kuma gwamnatin Najeriya da kuma kamfanin Ethiopian Airlines tambayin kenan da na yi wa Alhaji Usman Bala kofar kudu wani masanin harkokin zirga-zirgar jiragen sama a Najeriya. bisa tsari gaskiya ya kamata idan akwai wani da campaign tsakanin gwamnati da airline ko airline to airline ya kamata akwai agreement from both airlines ba a ce daya ana so a siyar da kadarorinsa shi bai sani ba. Even though an ko sun rescue Arif ne daga arewa gaba daya yana operations kuma gaskiya sun taka rawa don saboda wa shigo wasu Arif sun farfado kuma operations don su ya fara improving to ganin cewar su abubuwa sun fara daidaita to ba su so gaskiya a ce kuma sun kowa karkashin wani Ethiopian airline ba ya kamata idan gwamnati za ta yi wani abu irin wannan to ya kamata the concept of wannan airline din a inda kamfanin na Arik da har ila yau ke neman su fito janar yan sandan Najeriya da ya gudanar da bincike akan kamfanin Ethiopian Airlines yan Najeriya su ma na tofa albarkacin bakin su game da wannan hada-hada kamar da Alhaji Abdullahi Abuja wani mai sharhi kan harkokin tattalin arziki da siyasa ya shaida mani wanda yake ita gwamnati tana da nata dalili ko mai karfi ne ko ba mai karfi bane yan Najeriya ba sani ba amma abin da ya kamata a yi shine su zauna su sasanta saboda ita gwamnati tana so ta bunƙasa tattalin arziki na ƙasa kuma wannan abin ba zai yiwu ba sai da abin da ake cewa private sector participation duk wani wanda zai kawo jarin shi dole sai ya duba ya ga yadda aka yi da waɗanda suka fara zuwa saboda haka kaga dole dole ne gwamnati ta yi taka tsantsan musamman ma da yake ana so a farfado da wannan tattalin arziki da yadda yake matasan mu za su samu aikin yi to kaga abu ne wanda yake yana da muhimmanci a zauna ko da ma ba lalai sai an je kotu ba a yi sulhu da wannan kamfanoni ta yadda yake za su ci gaba da operating a cikin kasar nan namu Najeriya mu samu ci gaba duk da ya kokarin jin ta bakin karamin ministan sufurin jiragen sama a Najeriya Kaftin Hadi Sirika game da wannan badakala ta wayar salula ya sutura a inda kuma wani jami'i da baya so na ambaci sunansa da ke wakiltar kamfanin Ethiopian Airlines a nan Lagos ya ce ba shi da izini ya magana a madadin kamfanin baban yancifin murai Amurka daga Lagos.